وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لتافهم منقر شيء إن شاء الله شيني لتافهم الزهد نا الإمام عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمة الله من باب ما جاء في فضل العبادة فلنربوتا قال لا مدوك الشنسرحي الله يسام زمباين سنقذكي wannan zai zo majalisunmu na talatin da ɗaya insha Allah ta'ala ashirin da ɗaya ko? sai ta tashi ashirin da ɗaya قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي عمن سمع الحسن يقول دقى الإمام الحسن البصري ولدي دقى قريش يناتشيوه فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون وجها annabi sama ya waye gari fuskar shi ta fi ta kowa kyau babu alamar bai yi bacci ba a fuskar ka san bacci na da alama sannan rashin bacci na da alama haka ne ko idan kai bacci ka tashi za a gane idan kuma kana jin bacci ka hana kanka kai bacci to za a gane to riwayar hudaifa radiyallahu anhu da ya zo ya zo annabi sama sallah har yace saura kirti ya gudu saboda yadda maza sama ya tsawaita sallah da daddare ya tsawaita ne domin nafila ce kuma shi yake wawa kuma bai gaji huzaisa ba ko to to bayan an gama shine al-Imam al-Hasan al-Basri yake ba da labari yake cewa ya ji magabatansa suna cewa kenan fa asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka ahsani ma yakunu wajhan manzo sama yawa yi gari fuskar shi ta fita kowa kyau wa arwahihi kuma fuskarsa ta fi kowa nuna a huce take babu wahalar rashin bacci a tare da ita wa aqyadihi nafsan kuma manzon sama ya waye gari ya fi kowa dadin rai wa asbaha al-akhar amma daya da yabi manzo Allah ta sama tsallaka ga Hudayfa kenan sai ya waye gari wa bihi min an-nu'as wal ya waye gari a tare da shi yana jin gangade wal kuma jikinsa akwai nau'i na kasala domin bai yi bacci ba mallahu bihi a'lam abinda Allah shi ya fi sani wannan wannan ziyada tana da rauni akwai irsali akwai ibhani da a cikin ta to a takaice dai manzon Allah sallallahu alaihi ibada ba ta gajiyar da shi sallallahu alaihi wasallam ya kwana da yi bacci ba duk da wasu malamai suna ganin mazo sama baya kwana ga baki ɗaya tur ɗin darensa bai yi bacci ba yakan kasa darensa ne gida-gida amma dai mu kalla mutumin da ya karanta waɗannan manya-manyan surori guda hudu bakara nisa'i ma'ida an'am haka aka faɗa mana su ya karanta su a tallafa ta dare kai ka san ba karamin aiki ne ba Allah ba mu ikon kwatantawa ya Allah zunubanmu suna da yawa kuma Allah ka sani suna raunana mu a game da mu tashi mu bauta maka ya Allah ka yafe mana wani ya zo wajen al-Imam al-Hasan al-Basri yace masa bana iya kiyamul layli yace laka dhunubuka yace zunubanka ne suka danne ka wallahi daga cikin abin da ke hana mu kiyamul layli akwai zunubanmu yi zunubai suna hana mutum Allah ya haramta masa jin daɗin bauta masa akwai alaƙa wannan na cikin na cikin awaƙibu zunubi a sayyatu shi ne sa mutum ya dankwafi bejin daɗin bauta Allah ko mutum ya karanta zunubi ya gani yadda Allah zai taimake shi me yasa da azumi kake ganin ake iya bauta saboda ne saboda ba zane ba Allah ce mu ce mu حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أي أخبرنا أيضا يعني إسماعيل بن مسلم قال أخبرني يزيد الرقاشي قال كانت الصلاة وسلم مستوية كأنها موزونة أكتشي kanat salatu rasulillah sallar manzo Allah sallama ta kasance mustawiyatan asita take ka annaha mawzuna kai ka ce auna ta ake kowace an ba ta lokacinta shine mawzuna din ai eh kai ka ce an ba ta au an auna ta abu kaza minti kaza abu kaza minti kaza abu kaza minti kaza wannan riwaya tana da rauni amma ya tabbata a hadisin albara ibn azib radiyallahu anhu ya ce ya sita sallar manzon Allah ta sama da ruku'unsa da sujadarsa sai ya same su ne qariban min as sun kusan su zama daidai kaga wannan hadisin tabbatacce ne kenan saboda kana salatu rasulillah ta mustawiyatan ka'annaha annaha mawzunatun kai ka ce auna ta akai a teke sai ruku'u sai kaga tsawon ruku'un ya kusan daidai da tsawon tsayuwa sai ya sujada sai kaga tsawon sujadar dadewar da ya a sujadar dadewar ta kai kusan daɗewar da ya a ruku shi ne ka annaha mawzuna wa hiya mustawiya kaga qariban min as-sawa'i haka ma'aikin aiki sallama yake sallah حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أيضا يعني إسماعيل عن أبي المتوكل الناجي تجريشي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية من القرآن من زن الله صلى الله عليه وسلم يا طيو يذكرن آية آية من القرآن دقتشن القرآن يكررها على نفسه ينا ميمي تولن آية أكنسا ينا ينا ميمي تاوى ونن دي حديثا لما كتنشي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم يتنانا تاتا يتنانا تاتا يتنانا تاتا وأن حديثي نيما مشهوري كما إن جنتشي إستنى جنس حسن وشيني نن شيما نن أكي إشارة زوا قريشي a wannan riwaya duk da wannan sanadin namu yana da damuwa amma dai a wajen wannan littafin ga riwayar can da ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi tadabburin aya daya ya tanana ta ta har tsawon sallar in tu'azibuhum fa innahum ibad ya tanana ta ta wannan na cikin hanyoyin tadabbur ya tanana ta aya daya حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي الإمام الأوزاعي ابن عبد الرحمن ibn amr abu amr kuma qala yace haddathani ishaq ibn abdullah ibn abi talhata anna rajulan qala wani mutun yace la'armu aghmu qanna salata rasulullah sallama wallahi sai na bi sallar manzon sama na gaya ya take daki daki qala fa salla isha'a sai manzon sama ya sallaci sallar isha'i thumma taja'a ghayra kafirin. daga nan sai ɗan kishin gida ɗan kaɗan haka ba da daɗewa ba sun makama daga nan sai ya miƙe fatara min min yi sai mazu sama ya je biya bukatar ta ya dawo sun ma'akaza mu'akhiratar rahali sai mazu sama ya zo ya samu abin nan dan raƙuni abin da ake sawa na siddin raƙumi wanda ake riƙewa sai ya samu wani abu a ya samu tun da ice ne wa akhadha minhu siwa sai man sama ya balla ya aswaki da shi ya goge bakinsa wastanna ya goge bakinsa fatawadda'a sai ya alwala fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa ma a hatta ma da raina ma maza min aksara amma baqiya minhu ma maza laili aksaru amma baqiya minhu manzon Allah ta sallama ya ta salla bai yi ruku'u ba kai mara ka ya ta sallah bai yi ruku'u ba karatun sallah ya tsawaita hatta ma da raina mama ba har muka kasa tantance abin da ya shuɗe minan lai na dare a amma bakiya shin abin da abin da ya wuce shine yafi yawa ko ko abin da ya rage shi yafi yawa bai yi ruku'u ba kawai kawai ta kira'a da yi wa hatta raki bani minan naumi amsalul jibali har ma daga baya bacci wanda ya kai nauyin duwatsu manya manya yazo ma ya haye ni ga wannan dai mubalaga ce eh bacci ya kwashe shi kun ji wannan manzo sallama yana tsawaita karatu a sallar ta dare shi fa an gafarta masa abin da ya gabata na zunuban kai tsaye shi ne shugaban shi ne shugaban aljanna ba ma za a bude aljanna ba sai ya zo sallallahu alaihi wasallam bab fa آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من أنت فأقول محمد فيقال بك أمرنا ألا li ahadin قبلك manzo Allah sallallahu alaihi zai zo kofa aljanna sai ce abu dai sai ce kai waye manzo sai ce ni ne sai faɗi sunansa sallallahu alaihi wasallam ce ma dalla dama an ce kan mu bude kowa sai ka zo shikenan manzo sama sai ya bude a bude aljanna shikenan sai mu shige da izinin Allah to kun ga duk da haka ji ibada da yake حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر والأوزاء عن يحيى بن عبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم yace na kasance ina kwana a bakin kofar ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu asma'uhu sai na zama ina jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza qama min al-layl yaqul idan manzo sallama ya miƙe da daddare sai in ji na cewa subhanallahi rabbil alamin subhanallahi rabbil alamin alhawi ya tsawaita haka shine alhawi ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي شي ما يتفقنكم سبحان الله وبحمده يتويتا شيني الهوي يتويتاوا قال الحسين الحسين الماجر ابن المبارك يتشي الحوي الطويل yana tsawaita ya daɗe yana faɗi subhanallahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi rabbil alamin subhanallahi abin nan subhanallahi wa bihamdi ta tsawaitawa yana faɗa ba ka kauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا الحسين قال كاجا da daddare ba kawai sallah kawai ake yi ba shi yasa da Allah ya ce fatahajjat bihi malamai da suka ce suka ce tahajjud shine shine shine shine adamun nawmi billahi shine tahajjud amma ne li al-ibada wa adamun nawm billahi li ajli al-ibada mutum ya ki bacci da daddare saboda ya ibada shine ake ce mishi tahajjud eh to so da in mutum ya tashi sai daga cikin abin da ke sa mutum ya zama ne nishaɗi da daddare akwai tanwihul ibada ya nau'anta ibadun karanta qur'ani a wajen sallah ya sallah ya istighfari ya tahlili ya tasbihi hailala kenan ya kai sannan ya roki Allah abubuwa na alkhairin duniya da lahiya. sai ya ga daren bai tafura ba kuma bai ji bacci ba amma idan ya dauki wani nau'i dai na ibada to sai ya gaji mun gane ya حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة سمعت المغيرة بن شعبة يقول قام رسول سلم حتى تفطرت قدماه دما من ظل سما وترانا يا قيام الليل سيد قفاقون سعد suka farfashe daman hajjini ya fara fitowa qalu ya rasulullahi suka ce ya ma'aikin Allah qad ghafara Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ya ma'aikin Allah kaifa Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da na gaba na zanubanka qala sai yace afala akunu abdan shakura ai tukuici nake badawa tukuici ne nake ba zan mu zama bawa mai godiya ba an gafarta mai shi yasa nake yin gode wa Allah da ya gafarta mu da ni da kai da sauran mu dukan mu mufa me labarin mu ma khabaruna ما خبرنا بالنسبة للمغفرة وما خبرنا بالنسبة لطلب المغفرة له وما خبرنا بالنسبة للعبادة لله رب العالمين قالوا منا دا أيكي كينا قالنا ياتي منا حدثنا الحسين قال أخبرنا سفيان بإسناده إلا أنه قال حتى تورمت قدماه تفطرت عيني تشققت وخرجت منها الدم amma idan aka ce tawarrabat ai in tafahat suka kumbara eh kaga me alaka suna da alaka kuma ba su da alaka hmm? a tafakkur zai faru ne idan an samu mai tawarrum in an samu kumbiri to daga nan sai ne sai fashewa fashewa kuma zai haifar da ne zubar da shi shine damar da sallallahu alaihi sallama. kafafunsa eh, na larabawa ne ba in ka je yanzu jajaye za ka gansa suna da wannan ai wani in kai sallah da shi ko kusa da shi a kasashen larabawa ko kuma kasashen turawa ko irin asiya asiya sai kafa shi na jini mu kuma kaga fata mu ba irin tasu bace anan ko muna da wannan falala eh yawwa ko fasu da mutane suke yi wanda ka ga fasan shi har ya fara jini akwai damuwa Allah shi kyauta eh ana fasu ko amma dai ba irin mai jinin nan ba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وسلم a yin waɗannan kasashe an ce har shugaban kasa na farso shugaban kasa sai ka gan shi da faso ta maya zai yi a gani a yadda a gani والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته